Wannan bidiyo na zuwa maka ne kai tsaye daga tashan Tumbin Giwa TV. Ku subscribing domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura mun gode. Sai ta ce da ni malam ya halatta na dinga zuwa ina gaishe da mahaifiyata? Duk wanda aka yi wannan tambayar zai wani jim haka kamar yaya. Mahaifiyarki ki tambaye ni ya halatta ki je ki gaishe da ita? Na ce wannan wacce irin tambaya ce? Ta ce eh malam ina da dalili. Na ce me yasa kika faɗa haka? ta ce malam wata rana ina gidan mijina ta ce mu biyu ne a gurin mijinmu ita waccan uwar gida tana da 'ya'ya uku ni kuma shekara ta uku Allah bai bani haihuwa ba sai mahaifiyata ta zo gidanmu muna tare ni da mijina sai take faɗa wa mijina da Allah ka bani dama 'yata za ta raka ni unguwa wani gari za mu je ziyara mijina ya ce to ba komai ku tafi mana ta ce muka taho muka zo gidanmu da muka zo gidanmu ga mahaifina gata mahaifina ya tambaye ya tambaye ni ina za ku je eh, ta ce ai umma ce ta ce in zo mu tafi mahaifiyarta ta gaya mahaifin cewa ai za mu je unguwa ne ziyara ta ce to ya ce shikenan suka tafi ta ce malam muka tafi a mota muka je wani ƙauye da muka je ƙauyen sai daga mun hau babur mashina muka shiga cikin irin rigage cikin ƙauyuka inda za ka ga gida can ɗaya can ɗaya can ɗaya ta ce muka je muka shiga wani gida muna zuwa gidan kawai sai jikina ya bani wannan mutumin boka ne in ji ita 'yar ta ce mahaifiyata muka je muka zauna wannan bokan suka gaisa shi da mahaifiyata sai ya kawo ruwa sai ya bani ta ce malam sai na sha da na sha sai na ji kaina yana juyawa in ji ita yar ya ce malam sai ya ƙara ɗauko wani abu haka sai bani ya ce in shafa sai na ce a ba zan shafa ba sai ya ce wa da mahaifiyata ke yanzu kin san yarki mutuniyar banza ce ke kawo min ita na ce ta yi ta ce ba za ta yi ba za ta kawo min irin wannan yarinyar me yasa ke kawo min ita to ta fita ta bani guri in ba za ta yi ba sai ta ce sai mahaifiyata ta ce in karba in shafa in ban shafa ba za ta tsine min albarka ta ce sai na karba na shafa sai na ji kaina ya yaɗa wani irin ciwo da zafi ta ce muna zaune sai ya ƙara kawo wani ruwa bana ya ce in shafa a fuskata sai na ce wallahi ba zan shafa ba mahaifiyata ta ce zan tsine miki ta ce sai dai ki tsine min ya ce to ta fita ta mamu guri in ba za ta yi ba suka koro ni ta ce malam na fito na zo na zauna a waje ina jira wajen minti talatin na ji shiru ni mahaifiyata tana tare da bokan nan ta ce malam har na fara bacci na gaji sai na koma ciki in gaya mahaifiyata lokaci ya ja ta ce wallahi malam ina zuwa sai na tarar da bokan nan yana lalata da mahaifiyata a gabanta a gabanta ta gani ita take gaya mu ta ce malam kirki na ga boka akan mahaifiyata daga wannan lokacin shikenan sai ta faɗi kawai sai ta ga an kawo ta asibiti ba ta san me ya faru ba wannan bidiyo na zuwa maka ne kai tsaye daga tashan tumbin giwa tv ku subscribing domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura mun gode